ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الخسران كل الخسران أن تكون صلة العبد بربه حزيلة يثبت إذا وجد نفعا وينحرف إذا تعرض إلى اختبار ومحنة فما الفوز وما موازين الخسران وما الفوز عند المؤمنين وما الطريق حتى يحفظ العبد نفسه من الخسران أما الفوز فهو نيل العبد مراده ومتغاه والمؤمن ينظر لأمر بهدي الله ونوره وقد سمى الله نفسه نورا الله نور السماوات والأرض وجعل النور لمن سلك طريقه فقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فهو ينظر بنور الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي يجعل لكم نورا يقذفه في قلوب أوليائه فيعرفون الحق من الباطل والحلال من الحرام وللنور علامات ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخل النور القلب انفصح وانشرح قالوا يا رسول الله وما علاقة ذلك قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الجرور والاستعداد للموت قبل نزوله أخرجه ابن أبي الدنيا والهاكم وأما موازين الفوز في كتاب الله تعالى النجاة من عذاب الله قال سبحانه فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وأي فوز أعظم من أن ينجو العبد من عذاب جهنم العظيم الذي ينسى المتنعم كل نعيم مرة عليه من أول غمسة فيها للحديد يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ صبغة فيغمس غمسة في النار ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب رواه مسلم عذاب يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفه وأهونه فيقول إن عدنا أهل النار عذابا يوم القيامة من ينتعل بنعليه من نار يجلى دماغه من حرارة عليه وهو الذي يناله أبو طالب سعر العباس رضي الله عنه رسول الله هل فأتى أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك أي يحفظك من المشركين ويدفع عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إنه في ضحضاه من النار من حرارته يقلي دماغه ولولا أنا لكان في أسفل السافلين رواه البخاري أن ينخلئ القلب من نفسه وماله لربه قال سبحانه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون فهذا صحابي ضربه المشركون فصرخ فزت ورب الكعبة وأبو الدهده يسمع قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فقال يا رسول الله إن لي بستان فيه مئة نخلة ولا أملك غيرها وإني أقرضتها ربي عز وجل ثم يذهب إلى أهله يقول يا أم دحداح أخرجي وأخرجي بنيك فإني أقرضت البستان ربي عز وجل فتقول زوجته ربها البيع يا أبا دحدح مختصر ابن كثير المجلد الأول صفحة 22 بعد المئتين قال سبحانه لن تنالوا البر حتى أي الجنة حتى تنفقوا مما تحبون وأما الخسران في ميزان الله تعالى أن أن يدين العبد بغير الإسلام في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وللحديث لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا حرم الله عليه الجنة رواه أحمد ومسلم وينبغي أن يكون إسلامنا إسلاما شاملا لحركتنا كلها في تعبدنا وتعاملنا وإلا كان التناقض قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلانة يعني امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها فقال هي في النار أخرجه أحمد والحاكم ومن الخسران أن يعبد العبد ربه إذا كان في التعبد منفعة وإن لم يكن فيه منفعة عاجلة تركه قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وقال ابن كثير رحمه الله كان الرجل يؤم المدينة فيسلب فإذا عاد وكان العام عام كيد ونتجت الخيل ونتجت خيله وولدت امرأته غلاما قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دي رسول وقال هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة وإن فسدت عليه دنياه انقلب فلا يقيم على العبادة مختصر ابن كثير جزء الثاني صفحة 32 بعد المئة الخامسة والمسلم الحق يحمد الله على السراء ويصبر على الضراء لأن في ذلك مكرة للذنوب للحديث ما يصيب ما يصيب المسلم من نصب أي تعب ولا وصب أي مرض ولا هم ولا هم ولا هذن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه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 da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. saukacinmu yau rabauta da taɓewa. Allah ka ba mu rabautar, kuma ka tsare mu daga taɓewa. Tabbas godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Muna godewa Allah, muna neman taimakonsa. muna neman gafaransa daga zunubanmu muna neman katangan Allah daga sharrorin mu masu sharri daga sakamakon munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar ai babu mai batarwa a gare shi kamar wanda Allah ya batar shi kenan ba mai shiryarwa a gare shi na tabbatar babu wani abin bautan gaske sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi kuma na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah annabi Muhammadu jakada ne na Allah ya Allah muna roƙonka ka da tsira da amince a gare shi da sauran annabawa da manzanni Allah ka ƙara ka daga sahabban annabi Muhammadu gaba ɗaya da wanda suka biyo bayansu da wanda suka taso da kyautatawa har zuwa ranar sakayya Allah ka yi musu aminci aminci bayan haka ‘yan uwa a gurguje ana magana rabota da tatsewa daga cikin mutane manya abudullaha ala har za ka ga akwai mai bautan Allah tabaraka wa ta'ala da fiska da fiska ma'ana ta wani ta ɓangare idan ya samu ko yana samu zai tsaya ya dage idan ya yi asara wata masifa ta same shi sai ya tattara ka ga masallaci ma yana gagaransa zuwa wa in asabathu fitnan talaba sai kaga ya koma ala akibaihi ya koma bid'arsa ya koma kundinsa ya koma al'adarsa wannan mutum ya taɓe duniya da lahira dalika huwa al-khusran al-mubin to taɓewa dukkan taɓewa al-khusran kullu al-khusran an takuna silatul abdi bi rabbi hazila mutum ya zama alaƙarsa da ubangijinsa yar kaɗan ai ga akwai inda za su zo sallah ƙarshe yana so yana shiga masallaci a da ba yi da alaƙa tsakaninsa da Allah mai ƙarfi za a yi addini amma fa na dubara sai ga kila masallaci mutum ya eh, haɗa abu da ma a ah masallaci ga sallah da kaza da kaza da kaza wanne za ka yi duk abin ah da ka wa a eh, sallan nan ban da sallan ka rage nauyin sallan ka kamar da a ƙace alaƙarsa da masallaci za ka ganta mai rauni da magariba za ka ga mutane sun zo a damfare a wajen masallaci ana ta harka ana ta surutu kai in suna ga duhu duhu yayi wai ina liman ne yau baya nan to kaya ina kake kai ma a waje kake da kana yaya za a yi ai an ci amana ai an yi wa ne ya ce oh oh duk cin amanan ƙasar nan ba wanda ya ci amana sai liman saboda bai zo ya maka sallah yayin da kake so ba ka ɗauka akwai irinka sun kai goma nawa zai yi kai ko biyu ko ka kasance wannan ce ga yadda yake so wannan ce ai dole tun da kuka sa liman yadda yake so yadda Allah ya gane da shi haka zai kuma zai tafi da shi daidai irin rayuwar shi amma ba ku za ku bashi lokaci ba silatu eh, silatul abdi bi hadila ko yanzu in an yi sallar nan an gama daga inda aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ko zai iya kabbara ma ko a ciki Allahu akbar Allah ya miƙe yana nuna a bashi hanya a bashi hanya a bashi hanya ko in yara mun koya musu saboda alaƙarsa da Allah kaɗan ce ina jin yana kirga zaman masallaci daga cikin azaba yana kirga ya zauna a ɗakin Allah daga cikin musiba za ga da mutum ya zauna ta in ya cije ya turke rai sai kuma idon ya rufe sai bace ka subhanallah a gaban Allah a ɗakin Allah za ka yi bacci wanda tun da aka ce hayya ala salat tamkar an maka irin wata allura ka tashi da karshashi da zafin nama da wane ne kuma ka zo ka buge da gingidi ina gingidi da mu kana ga ana ba da labari ƙarya ne ko gaskiya mitin ake yi wani ya gingidi aka ce kai kai kai kai a mitin ɗin kafa ba kai gingidi a wuce aka shi kai ta a kashe shi har sashi yayi kaɗan girman zunubinsa ya wuce a kashe shi da har harsashi a sa masa RPG abun da tarwatsa tanka da shi aka tarwatsa shi saboda zunubinsa ya kai zunubi yanzu don Allah ka tsaya gaban Allah kai gengedi idan kana sahun farko sahu na biyu ka ji gengedi ya rufe ka ka koma sahun ƙarshe musifa ce ta janka ka tashi cak ka koma sahun baya aula bika tun kafin a ce maka ka fita ba ka uba. ba don baka cancanci zama a sahun farko ba kwata-kwata ya ga goma waje gobe shi gyara alolanka da kyau tun da mutanen da za ka tattakawa yanzu da ka je Saudiya kana alwala ka zo ka samu wurinka ai kai mai daɗin ba da amfani in wancan ya tambayin shi ne zan sha wahala da wuri nawa to na je hula ta fa in na je tarbi na fa wuri, in na je menene na aure da Allah ya kai ka Saudiya ka je ka fita ka aje tarbin naka da za ka samu wurin ai mu nan kusan tubu ba za mu ce ba sallah muke ba sallah muke amma duk wanda ke san in dai ina da ruhin addinin ka dai san ka dawo in ka dawo na dole kai kuwa ka ce mun shiga ba mu kuma yanzu ibadan mu kenan ana kiran sallah Malam bakar masallacin bai cika ba ai kafin lokacin kiran sallah ma waje ma ta cika ƙasa ta batse tsakiya ta batse wurin sallan ya batse saman sallan ya batse sama ta biyu sama ta kaza ta biyu kai a ƙarshe ma tun daga gida ba a kira sallah ba za ka ji sanarwa jama'a don mutumin da yake a gida kaɗi fito ya haƙura saboda cinkoso ya kai cinkoso kada a samu hatsari ko taimaka kar ku fito to in ba ta tsaya gobe ka zauna ya ga komai yau ban samu sallah ba yanzu juma'a kenan guda da zan samu a wannan kasan kuma ban samu ba yanzu in na fita na cutar da mutane kila wani abu ya auku rayuka su salawanta a tsaye ni gobe kiyama shi kenan ba komai ka tafi kila ba za ka dawo ba sai baɗi mallam bakar da gangan muke abin da su ai jama'a ne suka yawa suka yi kaɗan kai ina za ka ji ba ka jin liman gak an gama an gama ya kama ce a cika ta sahun farko saboda ba mutane sahun farko akwai saura bai shiga ba ku cika don Allah ku kata ta sahun farkon can kuma ku cika ta da a ce mutum ya zo daga kofa yana haka babu yana haka babu malam baca jama'a akwai musulmai ba sa sallah alaƙansu da ɗakin Allah akwai nisa Alaka su da Allah kaɗan shi. kuna iya cewar irin tambayar to ya za mu yi mara shi kenan da za mu gyara an kuma ba za mu gyara ba mai ta zama haka kuma sai abin da Allah ya eh, yi abin da hali ya faru gobe kiyama amma alaka mu da Allah ta yi kaɗan hazila hazila na kanan dai so samu ne kai gingibi sai kai wa kanka faɗa an kafa ta kanka dawo ka san ko ɓace da ya same ka ina ma ɗan sabon birnin nan ta ce yin gidan taɓa shi ba alama zai bace. shi ta ce ka fitar ka je waje kana kallo ga wurin ka ga kujerar ka ka gana tashi shi dole san mutum biyu su gangaro suna koko a kan wurin ɗin kana tashi na gyara kafarsa to ba jama'a za ma ka gane inda ka zauna inda ka zanna ka zo kana neman wani ka ce ka ce Allah ya gabata ba la tashi dukkan kila bai jin Hausa ko ina jin Larabci ya shay qum hada makani <laughs> malam balara ce ai makani kila bakwai buga ma yare shi bai san don ka gan shi fari bai jin yare i buga ma indiyanci ga sun koma suna mikin su biyu kamar abin da suke ce wannan mahaukaci ne ko mai hankali ne Allah ka farfado da zukatanmu Allah ka yadda mu mutane ka yadda mu musulmai inda za mu kalli addinin musulunci da kima da daraja yanzu baka ga ina da fa ana cewa in za a yi gagaru kwallo wuri har kaɗan ike kuma biya ake ku hmm? tikitin ma yakan ƙare kaji a ya tsari saboda ka nan ku yi haƙuri ba ku zo da wuri ba ba fara ƙwallon ba kuma amma ɗakin Allah kowanne masallacin ka haka za ka da shi ba masallacin mu ne kaɗai ba duka masallacin ba imani wala imani hmm. Eh, na gane abin da ke cewa yanzu hatta kai fa ana tunawa da iyaye da kwallo idan mutum zan gutsu da tambayanka idan mutum babansa ya mutu to yanzu ya za a yi da aka ce ku zo ku yi masa saukan qur'ani ku roƙi Allah yi masa gafara yanzu ya ce to mun haɗa wata ƙwallo gagarumar ƙwallo ana gayyan tim ɗin kaza na Kano da na Lagos da na Enugu da sakkwatawa da yan yola su zo za a kara saboda tunawa da babansa da ya mutu babansa ya mutu ko ya halaka kenan da dama za a samu haka kake nufi ko to ya kace me zaka je kace subhanallah mun yi nisa da Allah mun yi nisa da Allah alaƙan mu da ubangiji kaɗan ce bari ne mai tsallake wurin da hazila idan waje da naf'an zai ci gaba da addini in akwai amfani wa yanharifu idza ta'arrada ila iktibari walina haka zai dauke kai idan jarabawa ta faɗo masa sai kuma ba ya kai wannan addini ba yi da kyau famal fawzu ina rabo menene rabo wa ma mawazinul khusran menene mizanin tabewa ya kamata mu san wannan ko ma san abun yi wa mattariqu ina hanya hatta yahfidal abdu nafsahu min al khusran amma al fawz shi ko rabauta fa huwa nailul abdi muraduhu mutun ya samu manufansa wa mubtaga mummuni yanzuru lil amri bi hadaillah mumini yana kallon al'amura da shiryatarwar Allah wa nuri wa kada sammallahu nafsahu nuran Allah kansa ya kira kansa haske yace Allahu nuru samawati Allah tabaraka wa ta'ala ne hasken sammai da ƙasa waja'ala an-nuru liman salaka tariqahu Allah ya bada haske da fasaha da hango nesa ga duk mutumin da bi hanyar Allah in ga ka damar malaika ce in an je an dawo ka ba Allah akwai wurare da dama da ka ba Allah Allah ya cewa man kana maitan fa ahyayna shin wanda yake matace muka raya shi waja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fin nasi daidai yake da wanda yake kaman yana duhu ta yastawiya ne fa huwa yanzuru bi nurillahi waye kenan mummuni yana kallo da hasken Allah dole ko zai hango na kala hmm? eh na tsallake ai kusan na cire abin da nake nema ciki ko ban biyo ta kalma da kalma dai ba kawai eh abu da muke nema mu same shi ko da ke aya ɗaya eh, kace na karanta ko ta karshe na karanta nuru samawati wal akai ah, na karanta da yaro hmm yawwa na fasara na karanta na farko na fasara ta karshe ko fa huwa yanzuru bi nurillah mummuni yana kallon rayuwan nan da hasken Allah Zaka ta fi kuwa asarori da halaka zamewa za ta wuya a gare shi tun da yana kallo da hasken Allah to kuma duk wanda ke kan hanyar Allah a baya kamar da kwade zai dinga kallo da hasken Allah ko ina wuri ko na baro shi nesa hmm? fa kai tun yaushe na buro su ni dai na san na karanta wannan samma nafsahu nuran ala nuru liman salaka tariqahu halayin karshe ne ya sanya haske wa duk wanda ibi hanyar shi duk wanda ya tsaya akan addinin musulunci baya gaurayawa to za ga Allah ya ba shi fasaha da basira zai wahala ya fada shi duk mutane za su ga hadari, da ba sai ga ya rabe shi Allah ya fitta shi ko sai da aka gama halakan ya zo ko bayan an gama halakan ya gito ya iso yanzuru bi nurillah Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah mummunai maza da mata ko kiyayi Allah ko tsaya ku yi abin da Allah yake so isa ku ya ja'alakum furqana zai halitta muku furqana fassara da furqan wani haske ne da Allah zai halitta shi ya wurga shi ko cikin ran ko cikin zuciyar mutum haka zai dinga duk abin da zai hango za ka ga duk inda hatsari yake kai bai masa ba wurin nan bai masa shi fa ina shakkan nan wurin in an ji ku za ga hatsari ya faɗa wurin to haka shi Allah yi ya ji lakum furqanan قال ابن كثير يجعل لكم نورا شينه فرقان tunda haske ai shine zaka bambance tsakanin tsutsa da kunama ka riga ka gamsu wannan tsufa ce dauke ta da zaka yi daban gwadar ce. wannan ko kunama ce ina jin daukan da zakai yi mata daban amma tambayi Ibrahim zaka dauki kunama zaka dauki gwadar ma akwai bambanci to sai kana da nuru hasken zai nuna maka wannan ba matsala abinci ne ma a wurin wasu wannan umma abinci ne a wurin wasu ina illa saboda lakum nuran hu fi qulubi awliyaihi shike mulmula haske ya jefa shi a zuciya ina neman inda aka sa hasken gashi nan ina cewa rai ne ko a zuciya to a cikin zukata ne kenan wannan hasken ba makarantar shi ba malaminsa sai dai wanda zai tsora ka akan hanya Allah in an bi wannan hanyar ana samun haske bi za ka samu amma babu wanda zai ɗauko haske ce zo in koya maka haske yi kaza yi kaza sai ka in ka ga kaza to kaza kenan in ka ga kaza to kaza kenan illa halitta ce ta Allah Allah na baka wannan hasken din to shikenan zaka kuwa kana gano abubuwa komai ya taso zaka je kai ko guguwa ce irin ta ta gari ina guguwar addini ko guguwar siyasa ko guguwar mai tana tasowa ta ta ta ta kace kai wannan za ta karya jama'a ya gabata mu rikicin addini ya taso kaka kaka kakka kakka tsaya kana kallon shi kana kallon wa'annan sun yi nan wa'annan sun yi nan ka kalli dalilan su ka kalli ka za ka yi ya ce to wannan dai bari in tsaya koma gefe sai na ga ƙarshen su zuciyata ba ta zane ba hujjojin da suke kawo akwai kaikai a wuri na. a ƙarshe ku ga abin ya zama haka to bautan Allah ke ba da wannan bautan Allah in ka tsaya ka bi Allah ka wanke zuciya ka ci gaba da batar sa ga Allah ya haska ma rayuwa za ga wani da wuya ka ga shi garfi a gama guguwa bari in je gari gari ka ba wani na nan sai ka je ka tada shi wajen ba inda ka bar shi yana nan bai sake ba to saboda haka nan ruɗa bai shiga ruɗa ne to wannan wani haske ne da Allah kan wurga shi a cikin zuciyarsa ko ka zo ka batar da shi sau nawa za a turo ma ƙwararru? wannan ya kware a kasa wannan ya kware su zo su na da kai a yi mitin a kanka yanzu wani ne kaɗai za mu samu idan muka samu wani komai zai tafi daidai to yanzu ai yi mutumin wani ne wani na kai kan mutumin ka ne ba sai ku je ku same shi ba a je a zauna da shi a sake zuwa a zauna da shi menene lamarinsa yakan so kuɗi yakan so kaza galibanin yakan so aure galibanin yakan so kaza aje a gama kai matsoraci ne aje a raba shi duk a gama yana kallon to duk ta to Allah ke bada wannan garkuwar gyara aikin ka kawai duk wani wayo ka gano ka fita da gudu na yi za ka fita da gudu amma in kana da hasken Allah ba ka ma shiga riski ayyaj'alu lakum nuran yaqdhifuhu fi qulubi fi qulubi awliya'ihi فيعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام وللنور علامات تو كان وني هي اي وانا تبدا وانا حقي انا غاني يا زن غاني انا دونا إيه حقي نا فاميشي يا زن غاني ايش هي حقي انا دا علامومي ذكرها المصطفى النبي يا فروس فقال اذا دخل النور القلب in hasken nan ya shiga zuciya in fasaha wan sharaha za ga mutum yana tawalwala addini yana tawalwala maganganun saurin addini aikace aikacen saurin addini tunanin saurin addini wane ne dinsa gaba ɗaya rungumin addini gadan gadan ƙarshe za ka ga munafukai suna ce masa mahaukaci ga sahabban farko da suka samu irin wannan hasken ne aka ce musu aka ce mutane aminu kama amana nasu sahabbai ba mutanen gari suka ce ha anu aminu kama amana sufaha sai an kaje ana ce mutane mahaukata mahaukata a wa wa'annan mahaukatan ka ga haukan haukan da suka yi ka auna shi da aya haukan da suka yi ka auna shi da hadisi ƙarshe ka auna da hadisi ka ce to ba wannan ne haukan ba wannan gaskiya ne wannan ba shi ne haukan ba gaskiya ah to ai kusan duka abubuwan da'awa ne kawai ake musu cewar mahaukata ne mai magana ne mahaukaci haka Allah ya rama musu ba ala innahum humu sufaha a'a masu ce musu wawaye su ne wawaye ka rage addini ya ce maka wawa shi ba komai ishuru ci gaba da duba daidai kake ko kuskure ne in kuskure ne gyara abun ka kuwa bai ji ba in ko daidai ne ka rike abun ka gam a ci gaba da ja to wannan akwai alama wannan haske Allah ya wurga shi a zuciyarka kalu ya rasulullahi ma alaqatu zalika me alaƙan wannan kala yi alaƙan wannan zuciya ta buɗe shine ba. ila daril khulud rayuwarsu gaba ɗaya za ta koma gidan dawwama ba abun mamaki ba a cikin sahon nan akwai wanda ya zo ƙarfe goma akwai wanda ya zo sha ɗaya sha biyu eh, da wani abu kusan sahu biyu sun cika illa iyakaci inda aka killace ba za a shiga nan ba ba za a shiga nan amma kusan sahu biyu sun cika amma daga nan shiru yanzu wani na nan yake shirin zuwa bai da alaƙa da Allah shi to Allah bai yarda da shi ba zai ji ina kuma bai sallah ko ina sai nan in an magana ga inda ake sallah karfe ɗaya sharp to kai sallah kamar a wurin a'a ni kaza zan to wuri kaza zan kai amfani da wannan ranar mana kaga ko wurin da kake da shi idan ka zo masallacin ki ba sai ka yi shi kana wasu rakawoyinka guda ɗari kana da guda arba'in to yau juma bari ka tafi ko arba'in ka je ka yi a masallaci ko ashirin ai ka rage hanya ka dawo gida ka ɗora ko ka samu tasgaro da daddare abinda kake ya faskara kun haɗu da shi wai shaɗan yau da ka samu kanka sallar asubahi to ka gan ka masallaci ba sai ka yi su da ba ana salati ga manzon Allah ranar juma'a to bata daren bata samu ba ga ranar sai ka kofi wanda baka yi ba da dare ko dan ka dan ka zo ka babbanta ra ta yanzu ma ana cikin hutun sallah a yanzu wani sai kaga ya tafi ziyara in kin kino ne ya tafi ziyara kawo ƙarshen takila da shi da wanda ya kawai ziyarar sallar juma'a mata gagara daga hamburna suke ban an ce an hada juma'a da da eh, da juma'a da idi ko ai ba a sallah ba a zahar ba babu a zahar babu juma'a shi ikon Allah ta amma dai sallar nan ta isa mutane sun gaji da ita suna neman hanya ko dan kankani a batta ta ko ga hada sallah mana da zaran gari ya yi rititititi kai ko bai yi ritititi ba aka samu ne dan duhu duhu haka da ce ruwa za a zuba ruwa za a zuba mai sarru amma zango ba sa rufe kasuwa da yake samu ba zango ba kadai kada yan zango su tuso ne a gaba ba zango duk kasuwanni ba sa rufewa tashoshin motoci ba sa rufewa amma kai zai da za ka bauta Allah abinda aka halicce ka saboda shi ka ce bari in haɗa don haɗawa tabbas ana haɗawa amma haɗawan yanzu akwai hawa akwai hawa ya ku haɗa ku da Allah sai kuma da ka ta ka bi su nan ma kai makai da shi ya za ka yi jika ne inda ba a haɗawa mana hmm, duniya da fadi alaka za ga mutum ya koma zuwa ga gidan lahira gidan lahira ake nema gidan lahira kai abin da i mallaka baki da za gani bai damu da isalwanta ba in dai akwai alakan zuwa lahira wata jafi an daril goro da daɗa yankewa daga wannan gida na ruɗu ba komai cikinsa daru malla dara lahu biha ya jama'u malla aqala lahu gida ne ga wanda bai da gida a duniya ne mahaukaci kan aro yake ta tsarawa yake ta tsara ya samu wannan ya aje ya samu wannan ya aje in an jima ya tuja ya mace dange su su daka kawawa har da doke doke maimakon ka nemi lahira da dukiyar kaina da hanyoyi inda za ko kana son ka ba sai ka ga hanya ba ka tara ‘yan iskan gari ka ba su abinci a'a za ka tsaya ka duba ina ne abin zai yi fa'ida a ina ne gaskiya ne inda ba da dukiya ta nan aikin Allah ake yi ina ne ɗan ƙarami ƙamarami ‘yan zan yi zan iya yi ina ne za a yi kaza ga wuraren bayarwa ka zo ka mutu ka bar dukiya a jirgi ƙarshen ta maƙiyanka su za su yi gada hmm. ai sai kamar ba da sun faɗi mai ya kamata ta ganga ɗazu tambayar ai eh, sun da yi min tambaya yanzu in na fita bayi yi kenan kuma wuri na an ɗauke na sayan kaje saudiya kana dawa wurin ka ba a dawo Allah ta ya je ya gani ba a dawo alaƙan mu ce Ibrahim tsakanin mu da Allah kaɗan ce kaɗan ce alaƙar hmm. Ban hmm? gane ba. Ah, wanda ya samu hasken ba? A yi da wahala. Sai dai abunda ba a rasa ba, hana rantsuwa in ji bahaushe. Abin da ke cewa wanda ya wannan furkan yana ko gafala ko baya gafala, sai iya ya kama da wuya. Sai dai alkamalu lillahi. Duk inda mutum ya kai tara ike so kace. Amma kaɗan ne gafalarsa, ba irin tamu ba, ko ce ba irin taka ba. kai ma karama ka ce ba irin taka ba da ni da kai duk ɗaya ne gaskiya ne da ta da muke maka gafala na farka ta san za ka yi na ina gafala ta san ku bane mu je gaban mu gani amma wannan abin da ya shafi bene menene ainihin furqan abin da ya shafi rabauta wa amma mawazinul fawzi amma mizanin rabauta fi kitabillahi inda abin da zaka gani ka auna na rabauta ko ba na bauta ba to in ka duba littafin Allah Allah na ce an najata min azabillahi sai da azuci tsira alaman mutum ainihin da rabauta a littafin Allah tsira daga wuta ya fa aya gane ko kuma ya lamarin yake ga aya faman zuhziha anin na duk wanda aka girgiza shi daga wuta ya tafi ya yi talau ya yi talau ya yi talau ya yi talau kaga ya tsallake sirati zaha zaha sosai da kafa ne gada ce za a shimfiɗa ta iya kallonka suna magana wajen kaurin gadon na ana sa kai kaman kaifin takobi wasu na da sa kaman kaifin gashi wanda ce a'a za ka ganta iya irin aikinka za a baka abun dafawa in ka hau dafawa ka dafa ka kalli inda za ka je in ba ka da haske duhu za ka gani in kana da haske haka wani zai taho da hasken ya mutu akwai abun dafawa damanka ga kaddarawa amana ka tsare amana ko kuma ya kake ceto a duk duniya ba shi ka amana ni ma baran cika ba shi kenan. habu zumunci yan uwantaka kana cikin masu fafa yan uwantakan cutar da yan uwantakan mugunta wa yan uwa to wanda ka tsare yan uwantaka ka tsare a mato za ka samu aikin wannan ba wai aljanna zai kai ka ba shine wannan abun dafawa ga su tan muna yin sa zuwa sama mai amfanin sa zuwa sama don ka hawa wannan sai ba je sama ba amfaninsa kawai ka hau ka yi wa sallah ko mu hau mu ajiye masa ran mu a can shi ne amfaninsa to haka wannan kaga zo amana kaga to zai zame maulin dafawa killa Allah ya bai da maka wurin ya zama kamar lifta kauce su in ka shiga ɗan ɗaki maka da irin namu na ƙauyawa in ka shiga ciki aka buɗe ɗaki ka shiga za ka ga nan an ce goma in ka danna goma nan hawa goma zai kai ka kana dannawa za ka ji kan yi ha an mun zo ƙofar ta buɗe in ka leƙo sai ka ga tsakaninka da ƙasa to tun da an ce wasa su kitta kamar walƙiya kaga shabihu al'amru shabihun bi zalika kuma ba ɗan ka to duk wanda zuhu zihanin nar ya kaka kaka da iska da wane ne ya samu ya tsallake mai wucewa da gudu mai wucewa da jan gindi wanda ke wucewa da jan ciki wanda zai wuce da kaza Ga shi an kakkarce shi an masa jina jina a kai Kayi, to ka ta dubban ne sun fada ba a kallo amma dai ana jahi ka ji mutum da ya wuce mutum ya mutane suke ta wucewa kawai tun da wutan kana fada za a ji ta yi wani fom ta haka ake ta wucewa ake ta zamewa ake ta zamewa kawai sai dai rana kana rabbi salli rabbi salli rabbi salli to ka kuwa in dai rabo ne babban rabo wanda ya shiga aljanna in ku mutum bai samu aljanna ba wallahi duk kuɗinka aikin ban za ka samu duk mulkin ka aikin wofi ka tara ka kashe kuɗin ka yi mulkin sirati fa za a zo kan sirati wa udkhila aljanna faqad sa Allah ka samu cikinsu. su wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wannan rayuwa fa duniya ba komai ce ba illa jin daɗi na ruɗu ruɗu abu da zaka ci abincin an abinci da ne ka kana neman inda zaka eh, sakwarkwata shi ka zubar da shi guru amma rayuwa na lahira wa ayyu fuzin azam jama'a wanne ya yafi girma min an yanjiwal abdu min azabin jahannama al'azima irin bawa ya tsira daga jahannama alladhi yansal mutana'imu kulla wanda mai ni'ima dukkan ni'ima da aka ba bashi yakan manta in aka masa wuta ta masa shafa daya gumisa aka tsoma shi a wuta ake cewa kila kalmar ne sai ga kaman ba za a gane ba tsomawa dai ka san yadda ake tsoma lagwani ko kuma kana son ka dangolo mai ka sa a kunnanka ba tsoma shi kake ba to haka ba a tsora maji daɗin duniya na a tsoma shi wuta ga ta a narke ya fito in ya fito aka tsoma shi aka ɗauko shi aka yaje shi alaji ka taɓa jin daɗi sai a tun da nake a duniya ban taɓa jin daɗi ya manta duk abin da ya gabata tsomawa ɗaya to farawa ne gwaji ne to ai an ce kai ka ba ka kasa gamasa wahida to yau a ce mutum ya tsira ko gamasan ba zai samu ba ai wannan ya gama rabauta man rabika na qattu fa yaqulu la wallahi ya rab azabun yasifu rasulullahi akaffahu jahannaman nan wani azaba ne wanda manzon Allah yana siffata mana karamin cikin azabar jahannama karami wanda za a ce bai taka kara karya ba fayaqulu inna adana ahlin nari azaba mafi karancin azaba mutane a jahannama yawmal qiyamati man yanta ilu bin alaini wanda za a sa masa takali kana da salifas ko baka zo da shi masallaci ba gida kana da shi takalmi mai hanci to shine za a masa takalmi mai hanci na wuta ya tsaya akan takalmin kamar yadda annabi ke yadda na alaini min nari ya gali dimaguhu min hararatin alai kwanyansa na tafafa saboda zafin takalmi tafafa ga shi ainihin tun da cikin kwanyan na ga ga kwanya na fita ta baki kwanya na fita ta hanci kwanya na fita ta kunne sai na ga duniya ma ba wannan azabar don dai ba dabbar da za ka kasa kasa kanta a wutar ta tafasa da har fanyen ta fashe in ma haka kafa har sai kashin ya cinye wata kwanyar ba ta fito ba amma gobe kiyama wutar za ta ratsa ta shiga har kwanyen ta narkar da ita ta dinga tsalle-tsalle a ciki kamar yadda kake ganin buta shayi na tsalle-tsalle ta dinga tsalle-tsalle kwanyen ta daki gaba ta daki baya tana neman mafita ƙarshen ta sai dai ka ga tana fita ta baki tana fita ta hanci tana fita ta kunne wannan shine dan karami hal samitu fala haula wala quwwata illa billah jama'a wannan fa Najeriya mu ba mu san inda ba tsiran nan muka yi ba muna nan shi yasa ake cewa fawzu shiga aljanna in dai ba fawzun nan muka samu ba to tabbas muna cikin wannan azabar ba ma wannan ba eh, wannan ita kanana ce karama ce wa huwa alladhi yanaluhu abu talib ita ce azaba abu talib inda abbasu baffan annabi yake tambayan annabi shin wai ya rasulullah eh, shin ainihin ka taimaki abu talib irin wannan wahala da ya kanka Na nafa'asa abu talibi bi shay'in ka amfana abu talib ko da dan wani abu dan karami wahalar da yi na kare ka na san ka san komai ko ba ka san komai ba ta dalilin annabi aka samu su takunkumi na wajen shekara uku yau ka fi abin ake ce masa takunkumi a duniya duk ƙasa komai girmanta ana son azarta da ya ce a sa mata takunkumi kada a sai kayan su kada a sayar musu da kayan kaga yanzu nan ƙasa ta shiga mata gugu in ba 'ya'yan ƙasan 'ya'ya ne ba sai ta shiga mata gugu ta shiga kanakayi to an sa masa shekara uku a kan abin da zai sa a wurin takon ya ɗauki muhammadu ya mika su kashe shi shi kenan za a zauna lafiya ka ba mu shi kawai mu kashe kai ma ba ka ra'ayinsa amma saboda ƙabilanci ka hana shi ya ce ba zan ba da shi ba ya ce muhammadu ban ba da ku sai ran da na kwanta dama ma muke cewa da hausa su kan ce na yi matashin kai da ƙasa ran da na kwanta dama to sai dai Allah ya fidda kai amma a yanzu ba wani arne da isa ba wani dan mace da ya isa ya tsallako ya ji masa na nan yi abinka kada ka rage komai yi addininka za ka ce wai to ka dan taimaka masa da wani abu yake yi na taimaka masa أي يهدي آه، من المشركين قال الرسول نعم إني إن آه، إنه في ضحضة ينزوينا كان روسين روشي من النار من حرارته يجلي دماغه سبب ذاتين كونين سنة تفرفسر ولولا أنا لكان في أسفل السافلين هشيمي mai sauƙi ce Tana ya cewa ha to duk ɗaya ne to ai wannan mai malam baka san wacce ɗin ba waccar azabar azaba ce la yu'adhibu azabahu ahad wancan na nan daban take amma shi ya samu sauki an kawo shi gefe an masa takalma an masa azaba mai kama da silifas nan yake irin wannan azaba kakkaba to kaga kenan ina inda muka taso inda so muke a gane babban rabauta tsira daga wuta babban rabauta tsira daga azaba wannan nau'in azaba ne nau'in kaza illa ya kaci in dai ka tuna wancan to wannan za ka tuno shi ga aya san man su husi hanin nari to zai yi wannan kila zama na biyu daga alama me alama rabauta ne ko fauzin eh, eh, eh, eh me abuna wa amma mawazinul fawz fi kitabillah nabiyyu an yankhali al abd min nafsihi wa malihi li rabbih mutai cire rayuwar sai bawa Allah wannan shine alama kai imani ka bada ka bada rayuwanka ga Allah ka bada dukiyarka ga Allah wannan shine alaman zakarabauta shi ma ba rabauta za ka yi ba alama ce a ranka ka ɗauka ka da ita ga Allah kila almutabadaru abinda zai zo mutum ya ce to za a tafi ai fada i da fada a ciki amma ba faɗa ne kaɗai ba ai akwai abin da ake kafin faɗan. kuna nan kuna sallar ruwa na dukan ku rabi rabi kaza masallacin ku a karkace masallacin ku a mokaɗe ai kaga ba ku ba da rayuwa ba ku ba da dukiyar ku ba ba ku ba da rai in babu dukiya ku ware rana duk wani musulmi da ke sallah a wurin muje ko da za a mayar da buhun masara dubu goma goma muje mu nomo ta inda muka samu buhun masara dubu biyu aka ga dubu goma goma sau dubu biyu ai an rage hanya to ka gana mun ba da rayuwar mu za mu je mu yi noman nan ruwa zai doke mu inda riski ma wata lokacin ka zai yanki dinafin sun wuce da kai ji ba kawai shahada ce mun je aikin Allah ne aka kama ni a can in an kashe ni shi kenan. ku je ku nomawa ainihin ɗakin Allah daga ka ba da rayuwarka to wanda bai iya zuwa ya ba da lokaci ya sharan masallaci ba sharan masallaci na zai ga dole sai an biya akwai laborori da ake biya to ku kuma aiki mai kuke katti kawai da nan ke kaftin banza ba amma karibu minhu tsofaffin banza kattin na banza da ba su ɗakin Allah kun ta sharewa to mai ina ne lokacin ku ba da lokaci ku bi ku tace masallacin ku lungo lungo sako sako ku bi ku ina ku jara sai a ah, watsa masa turare a dina kanshi an kasa in mun ba da lokacin mu za mu iya yi a ɗauka kasuwa je kai kasuwa ka ba mu rana da aiki ba da rana ɗaya ni ma'aikacin gwamnati ne ku haɗa aikin ku da lahadi ni mai koyarwa na islamiyya ku haɗa aikin ku ran alamis idan aka je za a samu akwai wanda zai ba da rayuwarsa nan muka tsaya a aiki ka za ku zo ku ɗora ni duka ranakun zan zo in zo alhamis ɗin don in jagoranci abun in zo ranar lahadi a samu a tafi malam ba za mu ce ba mu kudu ba zuciya dai mutane ne in ka dubi rayuwar mutum ka ce za mu mutu a banza za mu mutu a banza ga addini me amfanin mu a cikin wannan addini karatun mu da in ka duba kusan kwamatsai ne mutane ne in ka gansu su ka kalli yawa ba sai bakin suke sheka kaman kwansa a ido ka buɗe ido ka kalli jama'a magaji sai kai mun yi fara rayuwa kaza ya gagare mu akwai wani masallaci da aka fara a hanyar Lagos abun da kabilan wurin take ce ce oh bahaushe yi hankali ha shi ne yake masallaci da rodi da siminti da dube har yanzu dole mu tashi sai suka koma duk dan da aka haifa sai an masa baiko an ba da masa da bai shi ma da uwa za ta kawo da uban yanzu har dan jinjiri kaga hanyar samun kuɗi aka abu ba a magana su da ma wurin ba za ta duk akwai ranar da suka ware rana ce ta wurin bautan su da sharu ka duba dai abun da Sani ya kila rana ɗaya malam sabi rana ɗaya a shanu biyu za su yi aikin nawa ƙaranci eh na dubu tamanin karanci ba walar da su ba ba a walar da su ba a ce shanu biyu zato dukkan mai saniya ya bayar da ita dama za a fara tsara ayyuka rubuta su wanda su gona kaza su wanda su gona kaza an karɓe kuɗin an zuba sa wurin ibada mu kuwa sai mu sai gaddama sai wannan ya samu kuɗi ya kwace sai faɗa da juna sai cin diddige sai wurin tankatun da muka da safe idan ka bayar da yawa a ce mahaukaci ne kai ba lada riya ne in ka ba da kaɗan ne tsinan ne ba ka da lada ɗan kaɗan ne sai sa ka ce wa'annan munafukai ne sun tatse duniya da lahira Allah ba zai musu gafara ba Allah ma ba zai shiryatar da su ba wanda aikinsa kallo in an ba da kadai shi ai dan kadan ka gaba matsiya ce dan kadan ka ba in ka ba da shi wannan mahaukaci ne bai da lada ba Allah yake nema ba sai nake gan kai wani haya ai da mu take kamar ban karanta ta ba rayuwar mu da muke ciki kenan to dai yanzu na tsawaita wannan an yankhali al abdu mutum ya satu da ya daga ransa ya bayar da ita ga Allah wa maluhu li rabbi kaga yadda magabata ke yi yau in kai sai a ce maka ne akwai wani bawan Allah wallahi ma Allah sai yanzu nake ganin girman sa kullun da ganin girmansa sa nake yace ta yana babba ce ya samu baban su ce baba shi na kaga ka tsufa kai dukiyar da kake da ita je ka yi aikin Allah da ita dukkan mun kama ƙasa kowa bai iya ci da kansa dukiyarka kada ka batta ka dukkan aikin Allah da ita za mu kawo ma abin da baka ci sai ce a a yaro irin masu kuɗin daɗin nan ne ba komai ina yi zan ɗan bar muku kaɗan ce wallahi yanzu nake gane hankalin wannan ɗan hankalin wannan dan yau yanzu in ka ɗauki wani abu ka bayar sai ka je danka na shiri shirye zai kai ka kotu in ma bai kai ka kotu ba mutane na zuga shi ka je kawai ka gani dukiyar ku ne aka watsa ita dukiyar ku ce ka je a je a samu su wani a samu a burkuta a je a samu kaza a burkuta to ga halin da ake ciki yanzu kusan da haka tsofaffi mun shiga riski an ɓata mana tarbiyya an ɓata mana mata an ɓata mana ‘ya'ya ta inda za abin da ka rubuta ka ce zan yi masallaci mai faɗi kaza mai menene kaza ‘ya'yan kasuwa gandaran su ce to yanzu ga baba zai yi kaza zai yi kaza gado a raba amma ya za a yi mai wannan masallaci alƙawalin Allah sai mun yi wannan masallaci yau da ana fara ginin masallaci a soke masallacin a sayar da masallacin a rabe ka san ko duniya ta ah, yanzu mu a cikin wannan jama'an zamu zauna wa'annan mutane ba za su za tsaya kan kabarin ka su ce Allahumma ghafirhu ji'ina shifa'a alahu fa shifina fihi wa'annan su tsaya akan gawanka kace ya su nuna su dangin ka ne ya Allah ga mu nan mun zo muna neman gafaran baba mu kai masa kafa. irin wa'annan ba la kai mushkila sai dai kawai wacce magana la zira waziratun wuzra ukhra amma in banda ba zaka ba sai ka nemi kakka mutu a cikin jama'a in kaga mutuwa ta tafa ne ka nemi wani lungo ka boye in ka roƙi Allah ka nemi lungo ka boye Allah zai kasar da ka alladhina amanu wa hajaru wanda suka yi imani suka yi hijira kaga sun ba da ransu وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله سمبيو عند بصيبه اين واولئك هم الفائزون فهذا صحابي ذهبه المشركون gawani sahabi mushrikai suka fare shi suka caka masa abunda suka caka masa fasaraka ya yi ihu ya ce fuskuwar lokacin da makami ya rata shi sai ne kabbara ce na rabauta ba wai bai ji zafi ba kawai ya mutu domin tsarkar Allah sai wallahi na rabauta ban mutu a banza ba ga inda na mutu kaga yayi mai ya ba da ransu ba na dama babu danginsa su ce an zuga shi ga Abu da Hada radiyallahu anhu yasma'u qawlallahi yaji maganan Allah ana karantawa man dallazi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu wa da'afan katira za a nunka masa ki da yawa fa qala ya rasulullah nan bauga abun mamaki ya je ya yi mitin da matarsa ya kira ‘ya'yansa da babba da na tsakiya da ma'aikaci da talaka da mai noma da mai kiwo a ga tattara a taru so jama'a zan ba da gona na jama'a zan ba da gida na in kun yadda sai aljinu da funuru malam za mu yi nadama gobe kiyama wallahi za mu yi nadama ba zan ce in Allah gaskiya ne ba Allah tabbas gaskiya ne sama za mu dama wannan mutum irin addinin sa muke annabin da yi annabin mu annabin da yi imani da shi shine annabin mu tun da yaji wannan magana yace ya rasulullahi inna li bustanan manzo Allah ina da wata gona a cikin gona akwai dibino ɗari manya manyan dibino guda ɗari wanda sai wanda suka san dibino za su ba da labari amma mu hede mu kwatanta akwai manya-manyan icen dibino guda ɗari wala amliku gare da haban da wasu sai su wa inni aqaratu rabbi as wa jalla ga su kai ne wakilin Allah na rantawa na rantawa ubangiji nasu mai girma da ɗaukar da garance na bashi sai in ga kaman ba kwa ganewa amma na kalle ku sai in ga kuri kuna ganewa aiki ne ku yadda za a yi aikin ne kawai don ba ku yi alama da masu bacci ba ba ku yi alama da wanda suka gaji ba ba akwai nadir ne kai ce ga sanar na ranta ta bai shawara da kowa ba to amma za mu ji kafin ma kafin ka je wahalan bincike sun ma zahabu ila a nan da iji karatun a nan ya bayar saboda yana da iyalai ya wuce wurin iyalansa ya ce ya ummar hada, daga ma waje amma man a akhriji ki fita ki fito wa akhriji bani ki ki fito da ƴaƴanki fa inni aqaratul bustana gonan na bayar da rancen ta wa rabbi azza wa jalla kaga na mai gida mai gida zai fara sai kuka ku wayyo Allah wayyo wayyo wayyo sai buga bango buga kai da bango sai wane ne shine za a ji zaka ji mamaki baiwar Allah wannan shi ne ba wasu kace kaman kumbo kaman katanta sun yi kama sai dai wannan kuma ka je ka neme su can su fassara ma ba a baki na ba lokacin ya ba hausan da ke karantarwa ba sau da haka nan ce maman da za fito da ke da ƴaƴanki da haka nan wuri ma ya bace ne rabi azza wa jalla fataqulu zawjatuhu matarsa ta ce rabbi halbai ya ba ta hada kai yi shiri ba tsayi wannan ka ba da ita alhamdulillah ba ko ka ba yara ne ke ce min malam ce mu musulmai ne to yau ni ne zan koma na wannan tambayar ce jama'a mu ko musulmai ne tambayan da ake mai ita zan muku muddin ka je kai haka to kuwa in ka ha ya subhanallahi Allah sauƙi ka jaraba amma ka san zaka iya don za a iya ce maka maukaci da kai in ma yi irin wasu dangin ƙarshen ta ebo jami'ai a kama ka kai ka can gidan mahaukata dinga danna ma allura sai ka hauka shi tun ba ka da haukan sai ka shiga haukan ka dinga an taya ma allura kana bacci har kwakwalwarka ta so kurkuce da a wayi gari ka fito kana ɗaukan makami kana bin mutane ha kun gani ana gaya muku kayanka ba naka ba a biyo ka da alkaba'i kala-kala da zo wani bawon Allah ke bani labari jatumarsa ta tsufa tukuk tana da ‘ya'ya har da alƙalai a ciki manya-manya ɗaya daga cikin manyan ‘ya'yanta sai Allah ya masa cikawa aka raba gado aka ware mata kayanta da ta ce ba ta su a abai kamata su ce ba ta karɓa ta yi aikin Allah wani kango ta karɓa sai ta ce ta ba wa wasu jama'a sai ku yi masallaci a ciki Ta ka damƙa musu takardu komai da komai aka je aka fara masallaci kakakaskas ta da faran ƴaƴanta suka ce hmm, abin da za ta yi kenan a ba ta dukiya sai ta kashe a banza tana fa kwance asibiti lena hannun Allah ko yanzu an ce ta mutu za ta yi Allah jikanta an sha wahalan jinya amma ƴaƴanta suka ce tun da haka za ta yi ba mai sake mata magani maimakon wannan gurin a sayar da shi a ci gaba da yi mata magani sai mu ne za mu dinga wahala malam kaman almara yadda nake gaya muku dinan da gaske ne da wani abu ne da aiki za ku ce to mu dai in dai na samu wannan zan yi wannan zan ce zo mu je ina iya ma eh, shugabantar da ji akai ka hakanta wallahi malam da ya faru kenan sai je suka ce to sannan abinda za a fara da shi da ana kawo raguna a yi layya to bana ba za a bata ba na layya ko ba a bata ba hakka ta yi sallah ba a yi layyan ba tana kwanta a asibiti bayan ka ji wannan har ka ci gaba da menene ka ci gaba da ka wa daban da daban illa man rahimahumullah in kana wallahi wa yadda mu ne nan suka ce daga yau ba za su ƙara mata lagari ba kuma sannan ragunan da yadda kai mata ba za a kai mata ba za ta samu gado maimakon a sayar a ci gaba da eh, tafiyar da rayuwanta shi ne da sai ta je kawai ta je ta kyautar a yi masallaci ko ba za su ƙara mata magani ba ka jira sai ya faru a kanka hikayatu hikayatu irin wa'annan la tu'addu wa la tuhsa so da kana amma wannan ka gaida sai ce rabihal bai'u wa rabihal bai'u rabihal bai'u wa amma al-khusranu amma tabi'a fil mizan kenan zamu ga alamar mizanin rabota guda biyu aka kawo ko guda daya tsira daga azabar Allah na biyu mutum ya fita daga rayuwarsa da dukiyarsa ibawa Allah shine alama mutum zai rabauta kama wacce ce ba wacce ba kowanne suna da kusan wahalan yi amma ba wahalan yi ne ba shi imani ne taɓewa shine an yadina abdu bi ghairi al mutum ya bauta tawa Allah ba da musulunci ba a kalewa man ta ghairi al-islam duk wanda ina yi wani addini ba musulunci ba fa zan yi kubala minhu babu wani addini duniyar na kat sai na musulunci in akwai addinin da ake da shi na adaba an soke a yau ba mai zuwa ba mai shiga aljanna sai ta bayan annabi muhammadu saboda kana duk wani addini an dakatar da shi ya aka yi muka yadda da duniya ba mai yadda da lahira yanzu ka fara tafiya neman fuloti wurin gwamnan da wuce? sai dai ka nemi kyauta amma ba ka kan shari'a ba ya dauki na haifai ba ka mun yadda ba gwamna ne ba yau gwamnan daban mun yadda ainihin shugaban kasan jiya yanzu ba shugaba ne ba duk da ya mutu mai cin dan ne shugaba to ai haka annabawa an dakatar da annabtakan annabi Musa lokacin da aka aiko annabi Isa an dakatar da annabtakan annabi Isa lokacin da aka aiko annabi Muhammad shi ko ne na ƙarshe da haka duk wani addini da kake a yau baka dawo musulunci ba kana batawa kanka lokaci ne hmm. kowane irin addini ya shafa duk wasu irin bid'a ai aya baharun ne kila yanzu wannan aya muka ce za mu yi fasaranta ta ishe mu hudu ban kwata ma yawa sai mu rage saboda kana duk wani in dai aka canza wannan addini ba ga ji ana cewa wanda ya canza addini ko ya jagwal balashi, ko ya menene za a kore shi daga shan ruwa wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyara ومن يطع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره kada ka ruɗu da 'yan duniya masu cewa addinan nan guda biyu addini ɗaya ne masu cewa lalube ake kowanne ka ba kowanne ka ba sai wanda Allah ya tsara sai wanda Allah ke so kuma ga hadisi masu cewa za su haɗa kai la yasma'u bi yahudi babu wani ba yahude zai ji labarin aiko ni tun lokacin annabi shekara dubu kenan da doriya ifaɗi wannan magana wala nasarani thumma la yu'minu bi bai gaskata ne ba illa harrama Allahu alaihi janna in za ka zo ka bi gaskiya ka zo ka bi gaskiya ka kenan babu taɓewa irin mutum ya bar addinin musulunci baya cikin addinin musulunci Wayan baje an yakuna islamuna islaman shamilan ya dace musuluncin mu ya zama gamamme li harakatina kulliha ga harkokin mu gaba ɗayan fi ta'abbudina wa ta'amulina da mu'amalolin mu addinu mu'amala la dina liman la mu'amalata lahu illa kana tanaqud faqila li rasulillah aka cewa fulana yani imra'a wata mata taqumul layla tana kwana qiyamul layl takan wuni azumi walakinaha tu'di jirana annabi ce hiya finna sai ka imani da musulunci duka qiyamul laylin ka wancan daban to amma cutar da mutane fa shi in baka bi Allah ba wurin barin cutar da mutane wuta zaka ibadah kepada bata wa min al khusuran an ya'budu ya'budu al-'abdu rabbahu idza kana fi at-ta'abbud manfa'a yana daga cikin tabewa mutu ya cigaba gaba da bautan Allah idan akwai fa'ida ka bi jama'a don ana samun fa'ida in ba a samun fa'ida kai kwana Ina daga cikin tabewa wa illam yakun fihi manfa'a ajila in babu amfanin wannan duniya tarakahu wannan ta bayani za a ce na biyu kenan tunda tafiya ta yi tafiya an gaji wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi fa in asabahu khairun tuma anna وإن أصابته فتنة فتنة انقلب على على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ibnu kasir na cewa kana rajulu ya ummul madina can ga mutum kan zo madina fa yuslimu ya musulunta fa idza ada wa kana wa kana al'amu amu khairin in ya koma gida shekarar ta alheri ce wa natajat khailahu dawakinsa suka hayayyafa matarsa ta haifi ɗa namiji قال هذا دين صالح دين ai bai da bambanci yanzu idan mutum ya shigo jama'a ya ga kasuwarsa na tafiya ya ga ana sayar da abubuwa ya ga harka na ta yake kai ai sunna za mu bi ai sunna addini sai sunna yana samu ne ya samu inda yi raɓi mutane inda yake tsotsa inda yana tsotsa sai zai dinga taimaka sunna sunna ce wa in lam talik imra'atu umma tasabata aihu ba wa lam kai qailahu dawakin sa basu jihada dinu su kai wannan addini ne mummuna wa qala sai ke cewa huwal munafiq wannan shine munafiki yana bin mutane in ana sabo, yakan daina bin mutane in ya daina samu zaka ji mutum na faɗi ce ni dai shekara na kaza kenan har yanzu ni ban samu komai ba ko zai maka wani dinga ce nan kullum nake sallah sun ranar ku ɗauka dawo ni in nan nake to in kana sallah nan sai ne mai sallah anan shi shi kenan in aka samu kuɗi sa tara a bashi saboda ina sallah anan sai baka shirya da kyau ba saboda kana eh, dino su wa qala eh, na yawa hada munafadal munafiqu in saluhat lahu dunyahu in duniya sa tajad aqama ala al ibadati wa in fasadat alayhi dunyahu in qalaba fala yaqimu ala ibadati wal muslimul haqqu musulmin gaskiya yahmadullah ala sarra yana godewa Allah in ya samu wa yasbiru ala darra yakan yi haƙuri in matsatsi ya same shi لأن في ذلك مغفرة للذنوب للحديث ما يصيب المسلم من نصب با أبن musulmi سامو مسلمي نوحالا شيني تاب wala wasabin shine marabu na ciwo wala hammin ko damuwa haka hazanin bakin suke wala azan wala gambin hatta shaukata ya shakuha har kayar da mutum kan taka illa kaffara biha min khataya Allah kai mana taimako duniya da lahira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 أن يكيف العبد نفسه لدين الله ولا يكيف دين الله لنفسه قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا فلا يأخذ من الإسلام إلا ما يوافق هواه من صلاة وصيام لكنه لا يأخذ الزكاة ولا الإنفاق ولا الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه لأنه تخالف هواه وأن يزين الأمور بميزان الله في كل شأنه وأمره في الغاية من الوجود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي نظرته إلى, إلى الناس إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم نظرته إلى المال والإنفاق ما نقص مال من صدقة أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أنفق يا بلال ولا تكش من ذي العرش إقلالا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كلما كلها نصوص من حديث المصطفى في بيان عذيب الإنفاق والأنصار عندما فتحت لهم الجزيرة ودانت أهب الركون إلى الأرض وإنماء أموالهم فأنزل الله تعالى قوله أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأن تكون غيرتنا لديننا أعظم من غيرتنا على بطوننا وشهواتنا تقوم آه، وشهواتنا تقول عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها ملخص الخطبة المؤمن يزن الأمر بميزان الله الفوز والنجاة حقيقة إنما يكونان بدخول الجنة والبعد عن النار صور من من فوز الصحابة صور من فوز الصحابة الخسران في ميزان الله تعالى kaifa yahfizul insanu dina Agurguje ko da ban zo kalba da kalma ba bayan godiya ga Allah da salati ga annabi hanya guda wanda za mu kare kanmu da ita an yi kayyifal abdu nafsaha mutum ya kyautata kansa don addininsa dai a yi hausan da za a gane mutum ka horar da kanka saboda addininka ta inda duk wanda ya hulɗa da kai zai ce kai addinin musulunci da da mazaje ka gyara kanka saboda addininka ba ka gyara addininka ba saboda kanka <laughs> magana fili take sai da da wanda ya gaji tana da sarki-sarki. ka gyara kanka saboda addininka ka zama mutumin kirki ka zama mai kokari ka zama mai kwazo ka zama mai kaza saboda addininka addinin ka ya amfana addinin ka ya samu karuwa addinin ka ya haɓaka addinin ka ya bunƙasa ba ka tattaro ka ci gaba da gyara addinin ka don ka dinga samu hmm? sun da je wani wani ɗan nishi kun gane ka gyara makarantanka don a dinga samu ka gyara mu'amala da mutane don su dinga baka sadaka ka gyara kaza muna hidiman addini muna hidiman addini ƙarya da gaskiya ana tara ma sadaka to in ka yarda ka tabi ka gyara kanka saboda addininka ka shirya kanka ko za a buka ka zai bukace ka ko zai bukace wani abu naka za ku gaskata rabin littafi ku cewa rabi bai kamata ba kuma jaza'u man yaf'alu zalika mutai ya gaskata wani ya ta wani sa kai ya sa halaka fala ya'khudhu min al-islam illa ma yuwafiqu hawahu mutum ya zan baya daukan wani abu na musulunci sai hawan shi sai abunda zan sa take so sallah za a yi ko da sallah ma za ta shiga abunda ta shiga azumi zai yi azumi kafin ba a bayarwa azumi baka gane idan mutum ya rantsuwa ce wallahi an kafara ta kama ni ya aka yi ustazu kafara ta kama ka na rantsa zan yi kaza kuma na je na yi shi aka ce maka kuma azumi za a yi saboda ruwa baya gane cewar an ce ba za a siyar ba sai an kafa wa'ancan 'yan tarwa za ka yi ko ka ciyar ko ka tufatar sai ka kasa waɗannan uku zaka je kai azumi to da an motsa an motsa azumi ya kama ni guda uku ustazu saboda na rantse ba zan yi kaza ba sai na je nayi don haka yanzu zan cika wannan azumin saboda ko mu ne kaɗai hausawa mun ɗabi'antu da rowa malam rowa mutum zai yi sallah zai yi azumi zai har tuwon sallah zai tuwon sallah jami'ai tun da amfanin amfaninsa ne zai yi ɗinkin sallah amma aka ce addinin musulunci na bukatan kaza yanzu me yayi abun yi kawo ɗinkinka ka da na iyalanka bana ba za a yi wa iyalai ɗinki ba kaga dukiya nawa za mu tara to a ƙarshen da yadda kai ka bada naka su ba za su bada nasu ba amma la ya kudu zaka baya karɓar yin aikin zakka ibada zakka babu ciyarwa babu aiki ya ba da rayuwarsa don ɗaga kalmar Allah wa da'watu ilayhi li'annahu tukhalifu hawahu bai san wahala ba zai samu a wurin ba wa an yuzayyina al-umura mutum ya kawata rayuwarsa kaf bi mizanillahi da muzanin Allah fi kulli sha'ani. wa amrihi fi gaya min al-wujud kuma kalaktul jinna wal insa illa li gaya samar da shi wa fi nazaratihi ila an in ya tashi zai duba mizanin mutane ƙiman mutane wacce sai kima inna akramakum indallahi ataqwa ba ri ce ba la yanzuru ila suwarikum wala ila libasikum wala ila ajsab bal yanzuru ila qulubikum nazaratuhu ila al wal infaqi in ya duba dukiya zuwa ciyarwa ma na kasa malum min sadaqa sadaka bata taba rage dukiya ba sai ya ruwa don ka dauka ka bayar to malam baka na kasa sai dai kakkace ka sai zaka gwada Allah to yanzu ga mota ta na bayar da ita Allah ya bani wata da yamma ka dawo min na bayar da ita bai bani ba na ce baka ni ne wakilin Allah karanta ma hadisi na yi sharaɗin alƙawarin da kai zaka gaskata duk abin da annabi faɗi to shi faɗi in baka gaskata ba ka zama kafi ni ba ni ne wakilinsa ba in dai duke ma na ƙasa malumin sadaka yaushe muka yi dubu goma goma nan masallaci kaman ba yi ba ka ma rafa inda ka famo naka kuɗin ka rafa ma yayin da ka ba da su sai dai in ka ɗauko takardar ga sunanka ka ba da dubu goma gaba ɗaya abun ka samu nunkin ba nunkin ba nunkin sau da dama mafi hankali suka ce ma malam har yanzu mun ji shiru ce to malam ba a samu abun da za a yi ba da kun samu da gaya maku babu wani ya zo mana ce ya sallama gidan na mu bashi kaza ko gani nan da nan zan same ku to jama'a ta samu kowa idan je ya samu ko da na shafa na shafa ban da shi ba zan muku mugunta ba in sha Allah oh, ni wanda sai na samu tukuna sai in yi wanda zan yi annabi sai ce an ya ibn adam on fi sai hadisi kudu ne ba Allah kai sai dan adam wannan kai da kai fashi yar adam na ciki bayar sai in baka wannan fa ne wannan talla wannan wani hausa ne kai ba ni baka ka ba wa Allah sai baka an fi ku alaika ka rike kuma ka gani ka ga in ka daina badawa mutane za su mutu ba za su mutu ba za ma ka mutu ko mutane na nan an fi iya bilal kalba da kallai sai bilalu bayar ولا تخشى من ذي العرش إقلالا كقد أكن العرش ذي باكا كان ذي باكا ديوا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كو جين كاين نكاسا ناندكو كي تاريدسو كو تيما كاو عدينكو الله سي إجين كاينكو كلها نصوص من حديث المصطفى في بيان عظيم الإنفاق ولي كايا عن ساراوة الله تعالى يدعى مصير الدرس lokacin da aka ci kafashin laraba gaba ɗaya jaziratul arab ta shiga hannu annabi na da kilomita miliyan ɗaya da dubu ɗari kilomita sai suka ce to yanzu ka ga an ci nasara kuma zo mu jajirce wajen kasuwanci mu tattalo arzikin mutum da mun kashe kuɗi A habbun rukuna ila ardihim sun so su karkata zuwa ga rayuwarsu duniyarsu wa in ma'i amwalihim فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة kaga nan ashe a ba da dukiya don daga kalmar Allah ita ce halaka bayar da dukiya don a ɗaga kalmar Allah ita ce rayuwa sai dai na san akwai muskila sai za mu gyara ta a tara wani ya ci amma ai za mu canza wasu lobi duk wanda ya ci kuɗi sai mun taka cikinsa sai ya fitan mana da kuɗin mu ba za mu taka ne ya mutu ba oh sai abu ya mana kashin kuɗin mu sannan dole mu san waye za mu ba a jan kuɗi kaga sai mai kuɗin duk wanda yake mana kuɗi ko zai raina kanshi ko ɗalibi kafa mana ɗaya a cikin aji muka zan muka tara baya cikin kafa ɗalibi ɗaya ka karɓi kuɗin to za mu baka mamaki waya zai biya a ciki kai za ka biya sai mun take cikin ka sai ka fito mana da shi saboda bene ne don kowa ya sake jiki ya ci gaba da tarawa in ba a bada ba fi sabilillahi to kuwa an jefa kai ga halaka to kuma muddin ana bayarwa wasu na ci tabbas za a daina badawa wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin an ta takuna giratuna gaba ɗaya dai kishinmu ya kasance lidinina azamu min giratuna ala butunina to ina ruwan wani misali da bakar ayyukan ta yake guba a ce a ah, rufe masallatai muka yi shiru da aka rufe kasuwa sai muka tashi muka fara bore a ina jin ƙara mai aka yi ko wanda aka yi bore na kasa eh, abin nan da yake da sunan ɗan borno mai aka ƙara ko aka ce gaba ɗaya Najeriya ta sada bore amma aka rufe masallatai ba wanda ya ce uku sai ba masu fitowa saura wani wawa i tashin hankali saura wani wawa i kaza saura wani wawa i kaza wani ne muke jin zai yi kaza saboda haka nan ba ruwan mu da shi in kun tashi zuwa ku same shi shi kadai amma su kuwa in can da aka taba aljihun su kawai suka fito kan kwalta ga ce an ba ku dama ku fito kan kwalta sai da suka ga alama za a rake sai ke nan take suka canza a akalar tafiya dan da na aka murkushe to saboda kana ya kamata mu kishin addini mu sama da cikin mu wa shahawatina Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha cewa man taqama rasulullahi li nafsihi annabi bai taba ramawa saboda kansa ba in dai kaga ya rama Allah aka taba ila an tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillahi biha duka hudu ban in an dunkule ta abubuwa biyar ne sai dai an dunkule na farko ne almu'minu yazinu al'amra bi mizanillah kullum mummuni na auna abin da ya same shi da mizanin Allah da littafin Allah na biyu alfauzu wan najatu hakikatan innama ne sukan zamo ne bi dukhulil jannati wal budu anin Su ne kadai fauzu da najatu in dai baka tsira daga wuta ba to baka samu fauzu ba balle najatu na uku suwarun suwarun min fauzu sahaba wasu surori siffofi na rabotan sahabbai ku dubi dai irin su abu Hada. ku dubi matarsa tana karfafa masa gwiwa al-khusranu kofi fi mizanillahi ta'ala mutum ya taɓe daga littafin Allah mutum ya bar addinin Allah ya ci gaba da yin wani addini ba wanda annabi Muhammad ya zo da shi ba shine tabewa na biyar kaifa yafidul insanu dinahu ko wannan nan an faɗi gurgudan abin da ake iya faɗi اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأصله ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله